hudu ne biyu ne to biyu kamar yadda kuka ce biyu ga wata biyu ga watan almuharram a daidai wannan yini na sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu kitabu tauhid idan ba a manta ba matashiyar magana ta karshe da muka tsaya kanta babu qaulin lahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun mun karanta wannan yau za mu tashi babu ma jaa fi man ya kana bil halifi billahi babu ma jaa fi man ya kana bil halifi billahi babin da yake magana dangane da mutumin da bai gamsu ba wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala babin da yake magana kan mutumin da ya ki gamsuwa wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala imma an ya zanto cewa shi ne mai rantsuwar a maimakon ya gamsu da ya rantsi da Allah kaɗai sai ya rantsi da wani Allah imma shi ne za a yi wa rantsuwar sai aka rantsi masa da Allah sai ya ƙi yarda duka guda biyun laifi ne yadda mai rantsuwa ba zai rantse da kowa ba sai da sunan Allah haka duk wanda aka rantsewa da sunan Allah ya zama tilas yadda sai fa in ya samu karina wata alama ta zahiri da ke nuna ƙaryar shi mai rantsuwa. ina fata an fahimta amma dukkan mutumin da ka san shi da gaskiya ko ko baka taba sanin sa ba a zahirin sa musulmai ne zaka dauke shi adali ne shi baka cewa makarici ne sai ka jarraba ƙarya so wani adadi a wajen sa amma a zahiri baka taba sanin mutum ba yau sai zo sai rantsuwa ya zama tilas kai dan ya rantsa da Allah sai fa in kaga wata alama da ta abin nan akan da ta nuna kishiyar abin da yake nufi to menene dangantakar wannan babi da kitabu tauhid dangantakar wannan babi da kitabun tauhid yayin da mai rantsuwa ya rantse da duk abin da ya rantse rantse wannan da wannan abin na nuna girmamawa gare shi to shi yasa ba wanda za a yi wa wannan girmamawa sai Allah kamar rantsewa da Allah wato wani tuko ne na girmama ubangiji subhanahu wataala sai zanto wannan abin ne da yake da alaka da tauhidi rashin rantsewa da Allah subhanahu wataala kamar akwai tawaya tawaye ubangiji subhanahu wataala da abin da ka rantsa da shi kamar ka tuntuɗa shi ne ka kai shi matsayin Allah to sai zanto kai wa Allah kishiya sai zanto a nan shirka ta shi da ciki ina fata an fahimta to wannan shine yasa wannan babu yake da alaka da tauhidi babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billahi anna umara أن رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم قال la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah an Umar an wannan hadisi daga Umar dan Allah da a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله سرى دا الله ثبت قريش ياتي لا تحلفوا بآبائكم kada ku rantsa da iyayenku kada ku rantse da mahaifanku wa man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantse da Allah to ya tabbatar abin da zai faɗa gaskiya yake zai faɗa amma kar ya kuskure ya rantse da Allah alhali kokari yake yi ya zama ya wulakantar da sunan Allah kenan wa man hulifa lahu billahi falyarda duk wanda aka rantse masa da Allah to shi kuma lalle ya yarda wa man lam yarda wanda ko aka yi masa rantsuwa da Allah sai ya ki yarda fa laysa min Allah to ba shi ba Allah kenan Allah baya tare ne wannan hadisi rawahu ibn majah bi sanadin hasan ibn majah ya rawaito shi da sanadi hasan hadisi ne sahihi a wata riwayar hadisin daban wanda malam bai kawo ba manzo Allah ce la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum kar ku rantsa da mahaifanku maza kar ku rantsa da mahaifanku mata wala bil andad kar ku rantsa da waɗansu kishiyoyi wa Allah wani irin abu ne ko ka rantsa da annabi ko ka rantsa da mala'ika ko ka rantsa da shehi ko wani ko da rawanin sarki ko ka rantsa da kwaran kwatsa ko gajimari duk waɗannan sun zanto andad kishiyoyi ga Allah wala tahlifu billahi wala tahlifu illa billahi kada ku rantsa da kowa sai da Allah kadai wala tahlifu illa wa antum sadiqun kuma kar ku yadda ku rantsa sai in da gaske kuke cikin abin da za ku faɗa kaga wannan hadisi ya kara fito da abu sarari kenan ba za a rantsa da mahaifa ba maza ko mata ba kuma za a rantsa da dukkan wani abu rantsuwa ba duk abin da ka rantsa da shi ka san kishiya ga Allah kuma karka yadda kai musulmi ka rantsa da Allah kan kowane irin abu sai ka san gaskiya kake in ba gaskiya bane ba karan sai da Allah kan ƙarya to ya zanto wani nau'i na wulakanta sunan Allah wannan kuma ya rage wani bangare na tauhidin ka in ma bai rushe shi gaba ɗaya ba Allah ya tsare mu to a takaitare malamai suke cewa ita rantsuwa din wato tana da bangarori guda biyu ne akwai rantsuwa ta abin da ya shafi shari'a a bangaren alƙalan mutum ne ake cewa ya yi laifi ba tare da shaida ba ba a samu shaida ta tabbatar masa laifinsa ba lokacin da ya zo aka kawo shi gaban alkali babu shaida sai aka ce to yanzu babu abin da ya kamata idan wanda ya da'awar wanda ya masa laifi ya kawo shaida to wannan babu abin da zai iya kare kansa da shi dole sai dai mai rantsuwa domin albayyanatu ala alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wanda da ya karansa ya kawo shaidu shi kuma da aka yi kara ya kasa kawo abin da ke nuna ba haka bane ba me zai yi kare kansa rantsuwa to a lokacin nan idan ya rantsa da Allah ya zama tilas a karba ba yadda alkali zai ce ba haka bane ba in dai ya rantsa da Allah to sai ne. kun ga babban dalili akan wannan miji da mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi li'ani mata na da miji na da mijinta ta zo da juna biyu mijin ya kore yace ba nashi bane ba ita kuma ta ce tabbas ba ta yi zina ba shi ya ce ba na ce bane ita kuma ta ce ba zina ta ba in ta ce ba zina ta ba tana nufin nawaye Na ne ba wanda ya kawo shaidu shi bai kawo shaidu guda hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shimfida masa ka'idojin li'ani shine zai rantsuwa ɗaya ɗai har guda hudu cikon ta biyar ya ce la'antar Allah ta haukan sayin ƙarya ki da ya wannan ya riga ya kammala yanzu ya tabbata cewa wannan dan ba na shi bane babu yanda za a yi shari'a ta bai ita kuma sai aka kirawo ta kina da abin da zaki ce kace sam wannan ta ba zai ba na san to ita ma babu ce da me ya kamata ta yi ita kuma ta rantse da Allah ɗaya har guda hudu cikon na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta idan har ƙarya take shikenan manzon Allah ya raba inda za su rage su biyu a duniya babu aure a tsakaninsu har duniya ta dace shi kuma yana tuhumar ta cewa ai ta zuna ne da wani ya faɗi sunan wani makiyayi sai manzo Allah ce ku je ku duba dan idan ya zo da suffa kaza da suffa kaza da suffa kaza da suffa kaza a faɗa aka bayyana aka ji ga wannan yaro da ta haifa daga baya yayi kama daidai da suffofin da manzo Allah ya faɗa wanda yayi kama da wannan makiyayin sai manzo Allah ce ba dan ta kare kanta ba ta hanyar rantsuwa guda hudu la kana lima hashanun akhar da wani sha'ani ya gudana na da shi. amma babu yadda manzo Allah iya tana tayar rantsuwa su dai karɓi rantsuwarsa to a babin da ya shafi shari'a idan mutum ya riga ya rantsa da Allah babu yadda za a yi sai dai a karɓa sai dai in wanda ya da'awar laifi kan wannan yana da shaidu to kaga shaidu sun fi karfin wancan kenan ba wata rantsuwa kenan da za a yi amma matukar wanda ya da'awar wani ya danne mun haƙƙi na ba ya da shaidu shi kuma ya rantsuwa bai danne ba dole a karɓa wannan a babin shari'a kenan amma abin da ya shafi ba da labari kan wani abu wanda ido na iya gani ko kunne na iya jin sautin sa mutum yi rantsuwa to kaga dole sai an bincika an ga da haka yake a zai iya zuwa ya zo ya rantsa ya ce wallahi tallahi kunnuwa na guda uku ai gamu da idan mu sai mu ce za mu yadda da rantsuwar sa kunnan sa uku ko za mu kalle shi mu gani ina fata an fahimta ko mutum ya rantsa da Allah ce wallahi tallahi jiya an yi ruwa mu ko duk muna garin da jiya ba wanda ya je ko ina kun san ba a ruwa ba ya rantse da Allah ce jiya an yi ruwa ai babu yanda za a mace a sai a karɓi rantsuwarsa kawai jiya an yi ruwa ba zai yiwu ba ba za a karɓi rantsuwarsa ba ya tabbata ƙarya yake domin halafa ala amrin hissi ya rantse kan wani abu hissi wanda kowa na iya jinsa cewa an yi ko ba a yi ba ko ya ransa ya je an yi kusufil kabar ko ya ransa ya je an yi kusufil sham haka duk wannan zamu iya cewa babun nan ko ya ransa cewa jiya yau ba muna sha takwas ga wata ba ya ce jiya asabar sha bakwai ga wata an yi juyin mulki bayan ku duk gashi muna cikin gwamnatin da muka san ita ce har yanzu ba canja ba haka duk wannan ba za a yi da shi ba ashe ba koyaushe bane in yi rantsi da Allah za a karba ana nufin a babin shari'a a babin wani al'amari na ba da labari wanda ba hissi ba ga kowa da kowa na iya ji in mutum yanzu sai a karba amma dukkan al'amarin da yake his na iya tabbatar da shi banda shi mutane na iya tarayya da shi wajen sanin abin ya faru ko bai faru ba idan ya rantsi da Allah in abin yadda yake nan shi kenan a karba amma mun ga kishiyar da yake kawai sai a kare ta ne dai malamai suke cewa shi wanda zai rantse da Allah wato kana iya kasa rantsuwar su din nan kashi uku imma dai ya kasance mutum ne wanda yake mafi rinjayen an riga an san adali ne kaga dole a karɓi rantsuwarsa na biyu mutumin da ba adali ba amma mafi rinjayen so gaskiya ya faɗa shi ma za a yarda na uku mutumin da istawa fihi tsarafani an gane ku bangarori guda biyu an samu daidai wa daida bangaren yarda ko rashin yarda nan gurin ba ya zama dole a karba amma na hudu na biyar shine mutumin da ya tabbata makarici ne dama an san makarici ne nan ba za a yarda ba ko mutumin da rinjayen zato ya tabbatar makarici ne ko da ba a da ɗari bisa ɗari amma saba'in cikin ɗari makarici ne ba za a yarda ba don wannan cikon talatin ɗin ba za ta samu gaskata ba ala kulli halin takaitaccen al'amari a wannan babu shine babu yanda za a yi mutum ya rantsa shi da sunan Allah man kana halifan falyahlib billahi aw wanda ko aka rantsewa da Allah to sai ya yadda bisa ga tafsili ko rarrabewar magana da muka riga muka gabatar a baya malai ce fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula mas'ala ta farko da za mu fahimta annahyu anil halifi bil aba'i hani dangane da yin rantsuwa da iyaye yin rantsuwa da iyaye shari'a ta hana hani ne da yake hukuntar da haramci kuwa asaniyatu mas'ala ta biyu al'amru amru lil mahlufi lahu billahi an yarda umarni daga manzon Allah cewa duk wanda aka rantsewa da Allah to ya yarda da wannan rantsuwa din asalisa mas'ala ta uku wa'idu man lam yarda narko da aka yi ga mutumin da aka rantsewa da Allah yake yarda da aka ce ba shi ba Allah Allah baya tare da shi wannan alal kalli matsalolin kenan da za a iya fahimta wato ainihin karkashin wannan babu babi na gaba babu kauli ma sha Allahu wa babu kauli ma sha Allahu wa wannan babi yana magana kan faɗin mai magana ma sha Allahu wa abinda Allah ya so kuma kai ma ka so abinda Allah ya so ka so makamancin wannan magana ta ta wuce a cikin darasin baya idan baku manta ba haka ne ko to amma an ware mata babu idan a ƙara fito da matsalar fili an kutailata bintu safiyyal ansariya anna yahudan anna yahudiyan atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'aba wa an yaqulu ma sha Allah thumma ji'ta rawahu an-nasa'i wa sahahahu wannan hadisi an karɓo shi daga Qutayla بالتسجيل kenan ita ce Qutayla Binta Safi al-Ansariya tana cikin sahabbai mata tace anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani bai yahude ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa qala sai yace innakum tushrikuna ku musulmai kuna yin shirka kuna yin shirka Ta taquluna kuna cewa ma sha Allah wa ta abinda Allah ya so ka so? wannan shirka ne da ku ce abinda Allah ya so mana kadai amma me abinda Allah ya so kuma ka so? wannan wanda ka ce masa yaso ka sa cikin shi ya tare da Allah ke. li'anna masu matuf fi hukm al-ma'tuf alai wa taquluna kukan ce kuma wajen rantsuwa wal ka'aba ina rantsuwa da ka'aba wanda wannan shi ma shirka ne da wannan bai hude yayi da awar haka ga manzon Allah manzon Allah bai kare ta shi ba fa amarahum an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai annabi ya umarci sahabbai idza aradu an yahlifu idan sun so yin rantsuwa an yaqulu su rinka cewa wa rabbil ka'aba a maimakon wal ka'aba dai idan sun ce wal ka'aba an rantsu da ka'aba ke wanda ka'aba makhluk wanda ba a rantsuwa da dukkan wani makhluk amma idan sun ce wa rabbil ka'aba wato ina rantsuwa da ubangijin ka'aba mutum ya rantsu da Allah kenan sai annabi ya umarce su rinka cewa wa rabbil ka'aba wa an yaqulu kuma ya umarce su rinka cewa ma sha Allah thumma shi'ta abinda Allah ya so sannan kuma kai ma ka so wato mun mun faɗi bambanci tsakanin ma sha Allah wa shi'ta da ma sha Allah thumma shi'ta so a larabce da an ce ma sha Allah wa shi'ta ana nuna tarayyar Allah da wannan wajen kaunatuwar yiwuwar abu amma idan an ce ma sha Allah sun mace ita ana nuna kaunatuwar Allah da abin shi yasa ya faru amma shi wannan nabiyun sababi ne Allah ya saki wa sabab kad ya takallaf wa kad la ya takallaf lakin al musabbib la ya takallaf abadan mun riga mun faɗi wannan tun darasin baya duk wanda ya fahimci darasin da ya wuce wajen magana akan asbab da al musabbib da al musabbab to zai fahimci wannan ba sai an sake wani dogon bayani ba an fahimta ko. rawahu an-nasa'i wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya rawaito wa sahahahu kuma ya hadisi ne sahihi tabbas hadisi ne sahihi ko Sheikh Nasir da Albani ya inganta shi cikin silsilar ahadith sahiha wa lahu aidan an ibn Abbas imam an-nasa'i yana da wani hadisin daga Abdullahi dan Abbas أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya ce da manzan Allah tsira da aminci tabbata gare shi ma sha Allahu wa ita abinda Allah ya so kuma ka so faqal sai manzan Allah ce aja'altani lillahi niddan kin ka sanya ni in zanto kishi ya ga Allah ya ka sani in zama kishi ya ga Allah manzon Allah na masa in inkari kin bal ma sha Allahu wahda yace bari abinda Allah kawai ya so da abin da Allah ya so shine zai faru kowa da ya so ko bai so ko bai so ba in Allah ya kaddar zaka samu kaza zaka samu kowa ne yake ko ko ya so dan karkari shi wannan nan ko da shine zai baka wannan abin sai in Allah ya so ya baka idan Allah ya nufin zaka samu wannan abin to wani kuma ya ki to sai ubangiji ya canja wani daga zamantowa sababi ya sa wani ya zanto sababi ka samu abin ta hanyar wa ta hanyar wani ya so nawa dalibi zai je shiga jami'a yana bukatan ga wani ya dogara ya dogara ga wani malamin zai taimaka masa yayi banza da sai ke taimaka masa ya bi ta kan wani fa ya samu ai dama ya riki malamin ne wannan a matsayin sababi to wannan sababin kuwa kila ya maka amfani kila ya ki yin amfani shi sababi ba shine mai amfani ba shi al-musabib almusabbib shine mai amfani amma sababin shi kadai babu yanda za a yi tasiri illa bi mashi'atul musabbib alladhi huwa Allah subhanahu wa ta'ala gane ko wani hadisi ne hasan a banda al-imam nasai ma imam ahmad ya ruwaito shi haka al bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad wal ibn majah an tufail haka ibn Maja ya ruwaito wani hadisin daga at-tufail wane ne tufail yace akhi aisha li ummiha dan uwan aisha ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifiyarsu dai kenan da aisha kala shi ya yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na na ganni kamar na zo na samu wata tawaga ta yahudu nafar kungiyar mutane da adadin su ya kai uku har zuwa tara shine a ake cewa nafar abin da bai kai uku ba ba a ce masa nafar wanda ya wuce haka kuma ba za a ce masa nafar ba a larabci uku zuwa tara shine nafar ko dai uku kadai ko hudu ko biyar har zuwa tara ana kiran su ne nafar a larabci yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafar min al-yahud na ganni kamar ga ni na zo wajen wata tawaga ko wani adadi na mutane cikin yahudawa wato a cikin mafarki kenan qultu sai na ce innakum la antumul qaum laula annakum taquluna uzairu ibn Allah yace da yahudu lalle ku kan Allah san barka da ku lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa uzairu dan Allah bane ba abin da ya rushe al'amarin ku kun ce uzairu dan Allah ne ba dan wannan ba da ku mutane ne na gari kanu sai yahudawa suka ce wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad kuma musulmai ai mutane na gari ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammad ya so da kun ci abinda Allah ya so kadai kuka yi shiru da shi kenan kun riga kun tsira kenan yace sun mamararsu bi nafarin minan nasara sannan na sake shudewa wurin wani taron jama'a na nasara yan mishan kenan kirista fa qultu sai nace da su innakum la antumul qawm laula annakum taquluna al masih ibn allah lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa annabi isa almasihu dan Allah bane ba kalu sai suka ce wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad to ma suka mai da mutane suka ce kuma musulmai ai ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammad yace falamma asbahatu da a cikin mafarki sai ga wannan abin falamma asbahatu yayin da na wayi gari akhbartu biha man akhbar sai na bayar da labari ga wanda na bada labari wato yana cewa mutane labari biha game da wannan ruqya din addamir udu ila ruqya almanamiyya allati ra'aha qultu aha yace sun ba tun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bayan na ya tabbata labari ga mutane da karshe sai na zo wurin manzon Allah kira da mutum tabbata gare shi fa akhbartu sai na labarta masa abin da na gani cikin mafarki na kana sai manzon Allah ce hal akhbarta biha ahadan shin ka wa wani labari game da wannan mafarkin naka qultu na'am sai na ce eh kana sai manzon Allah ya ce yace fa hamid kana sai manzon Allah ce fa Allah wa asna alaihi wato mai ruwayan hadisi kada yace fa Hamidallah, sai manzo Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi sun makala. wato ya faɗi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe sannan yace amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya yace bayan haka ya jama'a tufailu dai ya ga wani mafarki akhbara biha man akhbara minkum ya bayar da labari ga wanda ya bada labari cikin ku wa annakum qultum kalimatan ku kuwa kuna faɗin wata kalma fa tun da can yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha kaza da kaza ke hana ni in hana ku faɗin wannan kalmar kalman nan da kuke cewa ma sha Allahu wa ita ko ma sha Allahu wa sha Muhammad hakika akwai abubuwa da suka hana ni in tsawatar muku akai amma gashi yau Sufail ya ga mafarki da an abata shi da ita wannan kalma da yake faɗa da haka sai manzon Allah ce فلا Kulu ما Allahu الله وشاء Muhammad, ولكن قولوا ما شاء الله ita kada ku sake faɗa daga yau kada ku sake cewa ma sha Allahu wa sha Muhammad sai dai ku ce ma sha Allahu wahdahu wannan hadisi ne sahihi an gane ku yana da shawahid masu yawan gaske Sheikh Nasiruddin Albani ya yi masa takhriji mai kyau cikin silsilar ahadisi sahiha karkashin hadisi na 138 wato kenan wannan na nuna mana faɗin ma sha Allahu wa sha'a fulan wannan fulan din wace kace abinda Allah ya so wane so ko wane ne wannan wane din ana hukunta shi a matsayin me shirka amma shirka babba ko karama shirka karama karamar shirka ce faɗin cewa abinda Allah ya so ka so karamar shirka ce karamar shirka ko bayanin ta ya riga ya gabata cewa girman laifin ta ya wuce na me ya wuce na kaba'ira ya wuce na kaba'ira mun karanta wannan abin da ya wuce baya darasin da ya wuce to dan saboda haka kenan ya kamata ko in ce ya wajaba musulmi ya tsarkake bakinsa wajen abin da ya shafi rantsuwa ya zama wajibi ko musulmi ya tsarkake sa ya yi taka tsantsan kan abin da zai furta shi ubangiji ta'ala shi yake da dukkan siffofi na kamala wanda duk ba shi ba mabukaci ne zuwa gare shi shi yasa ana jingina masa duk abin da yake nasa ne shi kadai ba a hada masa da wani ko ta fuskar lafazi ko da a zuci baka kudurce ina nufin wanan nan da na ce abin da Allah ya so wane ya so ina nufin daidai wa daida sun yi tarayya da Allah ne wajen samar da haka ko da baka yi nufin haka a zuci ba a yi dama wanda ya nufa haka a zuci ya yi babbar shirka ya fita daga musulunci amma tara baka nufa haka a zuci ba amma lafazin da ka furta na baki yana nuna wannan ma'anar to wannan lafazin yin amfani da shi ya zama karamar shirka duk da baka kudurce ba mai ma'anarsa a zuci yadda baka kudurce nan da yake nuna ba a zuci amma yin amfani da lafazin karamar shirka yau tabar shirkan askar an fahimta ko to karkashin wannan hadisi akwai wani iskali da malamai suke cewa suka ce manzon Allah ya san waɗannan mutane cikin sahabbai suna faɗa mata wannan maganar masha Allah wa sha Muhammad ko masha Allah wa amma tare da haka manzon Allah bai mutu magana ba har sai da bai hude ya zo ya aibata mutane ko da yake hadisin sufail ya nuna wannan cikin mafarki ne amma a hadisin kutaila da muka fara karantawa ai wani bai hude ne zo wajen manzon Allah ya aibata wa manzon Allah da kansa yace innakum tushrikuna taquluna ma sha Allah waje kuma karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da wannan abin da bai hudan nan ya faɗa ya tsawatar da sahabbai iskalin rikicin da hadisin ke kawowa da yasa manzon Allah bai faɗa da mutane ba har sai da wancan bai hude ya zo faɗa ina fatan kun fahimta malamai suna bada ansoshi da dama dangane da wannan ansa ta farko suka ce abin da ya sa Allah sallallahu alaihi bai faɗakar da mutane ba ya shagaltu ne wajen hana mutane babbar shirka wadda sai da ita ne mutum zai fita daga kafirci ya shiga mai musulunci to sai an rushe ta ne kai mutum zai fita daga kafirci ya shiga musulunci to wannan ita ya shagaltu da ita da haka kananan shirka lokaci guda ya hana babba ya hana karama bai hana su ba yayin da suka riga suka natsu akan tauhidi to kuma ya dace a wannan lokacin wannan bai hudu ya zafa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wadan suka ce a'a ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wannan magana ta fito daga bakin wannan bai hude kaga a daidai lokacin da yake ganin wannan abin shirka ne to ai shi bai yahudan da kansa yana yin abin da ya san yafi wannan girma in ya yarda wannan shirka ne abin da yake ya zo mai min babu aula ya fi zama shirka da a wasa cewa annabi uzair dan Allah ne ya fi ma cancantar zama shirka kenan wannan sai zanto kamar hujja ce yake ƙara tabbatarwa kansa na an riga an yanke masa hanzari an fahimta ko daidai da faɗin Allah ta'ala atamurun an-nasa bil birri wa tansuna anfusakum wa antum tatluna al-kitab aw la taqilun shi yanzu yana aibata wa musulmi da karamar shirka shi ko halin yana yin babba sai zanto wannan kamar kada tabbatarwa kansa hujja ne gobe ranar tashin kiyama bai da uzuri fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli daban-daban al'ula mas'ala ta farko ma'arifatul yahud bi shirkil asgar yahudawa kansu ilimin sa hatta karamar shirka ba sun sani kaga wannan yana da gangan suke mai babban shirka shi yasa azabar su take da tsanani a gobe kiyama saboda sun bijire ma Allah ba wai dan jahilci ba a'a suna cikin su ne suka bijire ma Allah allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma suka bujire mata sun san gaskiya suka ɓoye ta da gangan suka ɓoye ta to da haka azabu su take da tsanani shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa dukkan wanda ya san gaskiya cikin malaman wannan al'umma ta musulunci kuma yin aiki da ita da gangan to yana da kamanceceniya da yahudawa kamar yadda dukkan wanda ya tsaya yake bautawa Allah bisa ga al'ada da jahilci yake zuwa ya nemi ilimin Qur'ani ko hadisi yake zuwa makaranta ya ji me Allah yake so ya aikata me baya so ya bari yake bauta Allah bisa ga al'ada to shi kuma yana da ne da Kirista yana da ne da Kirista dan su ne suke bautawa Allah kan jahilci shi yasa duk wanda yake bid'a galibi mutum biyu ne in ma malamin da ya san bid'a ne yana yi dan san zuciya da neman matsayi in ma jahilin da tsammanin sa da gaske ne abin da ake faɗa shi ba da ilimin da zai ce tsakanin sunna da bid'a tsakanin shirka da tauhidi kawai ya gina kan al'ada wajen na aba ana zalaka ya fa'alun da haka haka zai rayu a akai yayi tai to ita ta fi ma shan giya da zunan laifi ita bid'a saboda mai shan giya da zina ya san laifi ne ba zai je masallaci yayi ba sanin sa cewa laifi ne zai jagorance shi wata rana ya tuba amma mai bid'a sai ya je masallaci zai har ka'aba sai ya je ka'aba ya yi bid'a sa tsammanin sa ma daidai yayi a wannan lokaci sai je daga nan ya rike gari har zuwa Madina ya je masallacin manzo Allah ya bid'a ya je filin arfa ya bid'a ya je mina ya bid'a Allah ya tsare asaniya mas'ala ta biyu فهم insani idza kana lahu hawan. wato mutum mai fahimta ko eh, eh, wato zaka samu mutum na da fahimtar addini ko da akwai wani bangare na son zuciya tattare da shi ma'ana ga yahudawa suna da fahimtar addini amma mai hana su ba addinin san zuciya dan ga sun yadda dan kankanin abu ma wanda shi yafi koyowa hatta a wurin ɗaiɗaikun musulmi amma bai hudu ya san laifi ne to yana ga abin da fi wannan girma kenan mas'ala ta uku. قوله sallallahu alaihi wa sallam أجعلتني لله ندا yadda manzan Allah ya cewa wa wannan mutumin da ya ce ma sha Allah wa ta kaga dai karamin shirka ce amma da manzan Allah ta hitsawa ta masa sai ce me aja'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zan kishiya ga Allah ai da zaka tambaye wannan mutumin da yake abinda Allah ya so ka so yana nufin Allah ya so a matsayinsa na mai kaddarawa kai kuma ka so a matsayinka na wanda Allah ya san sababin faruwar abin kaga bai daidaita tsakanin Asabab wal musabbib ba alal akalli wato akwai tauhidi a cikin zuciyarsa amma lafazin da ya amfani da shi yana kunshe da karamar shirka tare da haka manzon Allah sai da masa tsawa ya ce mai aja'altani lillahi niddan shin yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah ko da karamar shirka manzon Allah bai tsaya ya kyale haka fa kaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka wal baitaini ba'dahu to ina ga mutumin da yake kiran manzon Allah yace ya akramal khalqi ya mafi darajan halitta gaba daya wanda ba wanda yake da matsayin sa cikin mutane ko aljanu mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake wurin su sai kai ka duba fa yadda manzon Allah ya ji ne ce masha Allahu wa ita kaga ya yarda da Allah wancan mutumin fa amma tare da haka manzo Allah ya masa me inkari yace aj'altani lillahi diddan to ga wani gaba ɗaya ma bai kawo Allah ba din manzo Allah kawai ce mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake da shi sai kai domin fi'ilin la zailus daga Allah ya wanda Allah ya wanda duk wata bukata ta alkhairi wurin sa kake nema kamar yadda al'iyas wanda duk wani abu da kake jin tsoro kuma a wurin sa kake fakewa kamar yadda musallabi ke cewa ya man aludu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimman uhaziruhu la yajburu an-nas kasran an tajawiruhu wa la yajiduna azman an tajawiruhu kace yace ya wanda nake neman nake fakewa da shi cikin duk abin da nake kauna ya wanda nake neman tsare wurin su dangane da duk abin da nake jin tsoro babu yanda za a yi mutane su iya karya kashin da ka tsayar da shi ka ce ba zai kare ba babu yanda za a yi su iya tsora kashin da ka kare shi ko ka targada shi wa yake da wannan sukar da duniya Allah ta'ala shi kadai in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa wa in yurika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah ne fika da alkhairi ba wanda yake sai hana idan Allah madaukakin sarki ya nufe ka da cuta ba wanda yake sai hana cutar zuwa gare ka fa'idar kenan wannan tauhidin shi manzon Allah ke jaddadawa a cikin sallah da wajen sallah yana cikin azkar da annabi ke yi cikin sallah da azkar bayan yayi sallah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal la mani'a abinda duk ka ba wanda ya sai kwace. wala musiya lima manat abinda dukka hana kuma wato lama na lima tsait abinda dukka bayar ba wanda sai hana wala musiya lima manat duk abinda ka hana ko ba wanda sai bayar da mana ko manzon Allah ba zai baka abinda Allah ya hana ba ba zai kwace abinda Allah kuma ya bayar ba ko mala'ika jibril ba zai baka abinda Allah hana ba ba kuma zai kwace abinda Allah ya bayar ba to waɗannan wancan shine sayyidul mala'ika wannan shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina wanda ke ba wanda ya kamarta sallallahu alaihi wasallam to su kansu bayi suke auren Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi bawa ne malaika jibril bawa ne bawa ko babu yanda za a yi daidai da ubangijinsa ta kowace irin siffa duk inda ubangiji yake yana da sufofi na khususiyat wanda ya sha bamban da sufofin bawan sa to kenan yayin da kace masha Allah wace ta kaman ka ta kenan an fahimta ko kamar ka daidaita cikin shi yasa yana daga cikin kalmomi guda biyar wanda manzala sa suke cewa Allah madaukakin sarki ya annabi ya umarci annabi Yahaya dan gidan Zakariya yace ka je ka tara al'ummar ka kira su sai dan yi jinkiri bai faɗa ba sai annabi Isa ya same shi ce ko ka kira su akai ko ne in je in kira su akai in tana jin tsoron sannan sai je tara mutane yace da su Allah ya umarci da kalmomi guda biyar kalma ta farko kar ku yadda ku bautawa kowa sai shi a bankasa kun san me wannan kalma take nufi idan kuka yi shirka da Allah ma'anarsa kamar mutum ne yake da gida yake da iyali da ya'ya da komai da kuma bawansa sai wannan bawan yayi da awar wannan gidan rabi na wannan rabi na ubangidana ne dan Allah ubangidansa zai masa hukuma ko rike lishi kamar haka ne wannan fa a cikin hukuncin ku mutane maki yanzu direban ka kawai sai da awar cewa gidanka komai da naka motar motocinka rabi naka ne rabi naki matanka rabi naka ne rabi naki ya'ya rabi naka ne rabi naki yau daga nan ko ya sake duka ka ai magana ta kare ba ka san kikiya ba kenan kai kanka to kuma sai ka sa Allah kikiya sai so ai kaga a hankalce wannan bawan in yana da karfi kato ne mai karfi ya rutsa ka a wani wuri zai iya tarayya da kai cikin duka abubuwan nan ba haka bane ba amma tare da haka kana inkarin wannan ashaddul inkar to wane ne zai iya zuwa yawa Allah cikin karfi wajen ya tarayya da Allah cikin mallakar Allah to kaga min ba min ba aula kenan ka fahimci wannan kenan da kyau to amma ka duk kaga wannan yanzu idan kai inkarin wannan cikin garin zaka baka san annabi alburda da sa annabi ne ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwa ka inda hudusul hadith al amr har zuwa karshe zuwa baitin da yake faɗa shine fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam inda abin da alqur'ani ya faɗa manzon Allah wa inna min judika dunya wa darrataha yana daga cikin wani bangare na baiwarka kyautarka duniya da kishiyarka ina kenan lahira duniya da lahira wani bangare ne na baiwarka wa min ulumika yana daga cikin wani bangare na ilminka, domin min tabaiziyatin ilmul lawhi wal qalam ilimin lauhul mahfuz gaba ɗaya ka san abin da ke ilimin da alƙalamin kudura rubuta gaba ɗaya ka san idan Allah akwai guluwi da ya wuce wannan ba shirka da ta wuce wannan a duniya wallahi tallahi shirka ce karara kar ka ɗauka cewa idan kai wannan kai manzan Allah zai soka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai rayu da masu wannan baitin wallahi zai dauki takobi ya ke su yo wani ya zo ce masha Allah wace ita yace masa aj'altani lillahi niddan ina ga wanda zai ce maliman aluzu bihi siwaka wanda ya faɗa Allah ya hada da manzan Allah manzan Allah ya intari ina ga wanda da ambaci manzan Allah din kadai ma bai kawo sunan Allah din ba Allah ya tsare mu الرابعة مسألة هدو أن هذا ليس من الشرك الأكبر فدم ما شاء الله وشاء محمد كو ما شاء الله وشيتا بايا تكن باب الشركة لقوله يمنعني كذا وكذا تند ماذا الله تي أبو كذا دا أبو كذا يهنا إن صاوتا دكو غما دا ونا أيضا باب الشركة تبا أبن زي هنا يصاوتا أما تند كراماتي sai kyale ya yi ta kokarin hana babbar da tauhidi yana nan sannan kuma daga baya abin الخامسة مسألة بير أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي kyakkyawan mafarki ko mafarki na gari wani bangare ne na wahayi manzo Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisi cewa mafarki wanda yake salihin mafarki mafarki wanda yake na gari wani bangare ne daga cikin bangaren annabta 40 da kaza ya ambaci adadin wannan hadisi ne ingantacce to amma abin da ake nufi da wannan lokacin rayuwar manzon Allah ne dan gashi Abdullahi bin Zaid yayi mafarkin lafazan da zai kiran sallah da su yazo ya faɗa manzo Allah manzo Allah kuma ya umarni aka rinka yi kiran sallah da waɗannan lafazan a ce kaga anan nan gurin maganar manzo Allah ta tabbata cewa a ce shi mafarki na gari bangare ne daga cikin bangarori ta na me na annabta to yanzu shi mafarki na gari ka iya yi na iya yi kowa ma ya iya yi amma ƙarshe waye zai iya tabbatar da ya zama na gari abin da ya yi mafarkin da shi ya zama ibada a yi waye zai wannan manzan Allah shine zai tabbatar to yanzu kuma baya sai ka rike mafarkinka na gari in rike mafarki na gari kowa rike mafarkin sa na gari amma ba da ka kawo mafarki yanzu ka ce kai na yi mafarki na gari an ce bayan salloli guda biyar a yi ne mu ƙara ɗaya su zama shida to shi ne wanda imamu zarkani ke cewa ko manzan Allah ka gani a cikin mafarki ce da kai salloli daga yau sun zama guda biyar ko yace daga yau an rage tsada sun da zama shida ko yace daga yau an dawo da su hudu yace kaddara manzan Allah ka gani a cikin mafarki ka kawo wannan yace ba za mu karɓi wannan ba yace domin abin da ka gani din nan kai ɗaya ne ko da hadisi ne ruwaya ce ta mutum ɗaya cewa salloli guda biyar ne kuma hadisi ne mutawatir to da hadisi mutawatir da hadisi na ahad wanda za <laughs> yace kaddara manzon Allah ka gani yace babu yanda za a yi wannan hadisin naka yazo goge ne mutawatir ba zai yiwu ba domin ga abin da ya tabbatar a lokacin rayuwarsa har ya bar duniya kai ya zaka zo da sa. ko da manzon Allah ka gani balantana kawai kai mafarki cewa wani yayi kaza ya shiga aljanna kai ya jama'a ku je ku yi da haka maganar cewa mafarki na gari ne daga cikin juzu'i kaza na annabta wannan ba wanda zai tabbatar da shi ya zama na garin abin da ke cikin zama ibada sai manzon Allah Allah kuwa madaukakin sarki ya dauke rayuwar manzon Allah ne bayan addini ya riga ya gama cika ba a bukatan wani kari duk waɗanda za su yi mafarkin su gano wani abu na alkhairi annabi ya tabbatar da shi sun riga sun yi sun gama tun annabin na da annabi bai bar duniya ba ku sai da Allah ta al ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau idan wani ya kawo wani abu ya na gari ne kamar wannan kalmar akmaltu din ce a an yi mantuwa ga wani abin ya rage bayan Allah ya ce ya tuka sai ka kawo wani abu to wannan abin in dai ka sa masa suna mai kyau kana nufin an yi mantuwa cikin abin na gari ga wani abu kuma ya rage kai ka gano shi yanzu manzon Allah har yayyayin su shekaru kaza ya gama bai gano shi ba sai kai ka gano shi kuma Allah ya saukar da Qur'ani shekaru 23 Qur'ani na sauka duk da haka bai faɗa wa mutane ba sai kai yanzu ka gano shi kaga duk kwakwalwa mai kyau ba za ta yi wannan tunanin ba kuwa السادسة مسألة تجدا أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام in ya zama na gari zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci an gane ku zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci a takaice shi dai mafarki na gari ko dai ya zanto ya kunshi wata ibada ko wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen shari'a to wannan ba a aiki da shi sai in a lokacin manzan Allah ya tabbatar da shi amma idan mafarki na gari ya kunshi wata bushara ka ganka cikin wani hali na gari su dawa mazan Allah ya ce idan mummu ne ya yi mafarki na gari a wannan bushara ce Allah ke masa ko shi ya gani ko wani ya ganka cikin wani hali abin so abin kauna ka gani cikin mafarki ko ne ganin maka to wannan bishara kai Allah ke wa A auna ko hadisi tabbatacce akan wannan kuma akwai aya da ta isa zuwa ga wannan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum hum yahzanun amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah bushra fil hayatid dunya yana daga cikin fasaran da malamai suka yi shine ar-ru'ya as-salihah yara al mu'minu aw tura lahu mu'mini zai gani ko a gana masa to wannan kaga ba shari'a ce sabuwa ka zo da ita ba an ganka cikin wani hali na gari hali na alasan barka kayan farkin ka shiga aljanna wani ya maka farkin ka shiga aljanna to a matsayin ka na mummuni wannan bushara ce Allah ke maka ayyukan alkhairin da kake sai ka rubanya su sai ka rubanya su kar ka ce a ah, to ai mun riga mun gama na mafarki <laughs> sai ka rubanya ayyuka na alkhairi din ai ga waɗansu bishara ma aka yi musu da wahayi ba mafarki ba amma sai suka kare rubanyawa ga manzo Allah ma da kansa ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi an gafarta masa komai da komai amma sai ya kare ni, rubanya ayyukan alkhairi din har Aisha take cewa an gafarta min komai amma kana dora kanka wahala kana kiyamul lail har kafarka ta tsage ta fashe sai ce to ba yi godiya ga Allah ba kaga kenan bawa na gari ƙara ayyukan alkhairi kin ba zai rabbace ba wannan ka duk wanda yi farkin gashi aljanna yawan farkin mala'ika jibril yayi masa kaza wa yi farkin kaza yi farkin kaza wannan bishara tabbas hadisi ya tabbata kan wannan to abin da nake so an kai gare shi kaga wannan ba wata sabon shari'a ka kawo mana ba yanzu duk wanda yi farkin kawo sabon shari'a sai mu ce kash ina ma nan farkin nan ka yi tun manzon Allah na da rai sai a je manzon Allah ya tabbatar da shi in ma wurdi ne sai mu zo mu yi wanda zikiri ne ma mu sai, amma yayi lat ya zo a makare mafarkin ka dole ka kyale mu da abinda manzon Allah ya zabar mana ya bar duniya akai ana ta yi dole ki yi amma dai naka kansa daga kudin da ne kayan ka babu man sabbat dahara faqad azallaha wannan babu yana magana kan cewa man sabbat dahara faqad azallaha dukkan mutumin da ya zagi zamani to hakika ya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mutumin da ya aibata zamani to ya cutar da Allah su a idan mun zo lafazin sabbu mukan ce zagi a Hausa to amma menene hakikanin zagi a larabci ko a harshen shari'a idan an ce zagi kuwa shine tauye abu kaga yanzu misali duk wanda kace da shi barawo ka ka rage masa matsayi cikin jama'a ko to wannan zagi ne haka idan ka ce mazinaci shi ma zagi ne haka idan ka ce ai wani baya da mahaifi shi ma ya zama mai zagi amma dan ka cewa mutum ka zagi babansa ka ce uba ko uwa misali ka ce ubanka uwaka wannan duk ba zagi bane a shari'a wannan ba zagi bane dan ka tabbatar masa da uba kamala ma ka baki ka tabbatar masa da uba ba wani zagi a cikin wannan ba wanda za ka yi wa wannan a wajen alkali ya ce ya zage ni a shari'a ba wani zagin ka da yi shi zagi shine ya aibata ka a dan kwarzane ka wani abu wanda zai kwarzane ka kaga duk wanda ya ce ma barawo to yayi maka shari'a ta karshe wanda ya ce ma dan kwaya yayi maka shari'a ta karshe mazna san sani duk wannan zagi ne azalibi duk wannan zagi ne shi zagi shine dukkan wani abu da zai nuna mai ka dan na mutum ta tawaye shi shine zagi amma dan ka tun nan babansa ko sunan babansa ko kai kaza ko kai kaza wannan duk ba zagi bane ba a harshen shari'a na faɗi wannan dan mu fahimci hakikanin wannan babi man sabbad dahara faqad azallaha to kaga ai ba wani mutum menene addahar zamani zamani kuma shine dare ko rana wannan shine kowane yanki na zamani ko dai zanto dare ko ya zanto rana a ce lokacin da wani makaunacin ka ya mutu a wata rana cikin ranakun mako ko dare cikin dararen da ake su kaga za ka ji bikin wannan daren ko wannan ranar ta idan nan ta zagi wannan daren kenan dan ka jingina masa ne, alhali ko ba na shi bane na biyu kuma ka cutar da ubangiji ka yi wa Allah kishiya cikin abin da kika daiki na ce inna nahnu nuhyil mauta wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarith mun ce kace wa maraya sai kuma kika jingina wa dare da kafirai suka ce ma hiya illa hayatun dunya wannan abu ba wani abu kuma sai dai rayuwar mu ta duniya ma'ana suna inkarin lahira suna inkarin da sake farko su gobe kiyama suka ce na mutu wa na haya to menene ma'anar da mutu wa na haya wanne ake fara yi tsakanin mutuwa da rayuwa rayuwa ke fare amma sun ce me na mutu wa na haya to shine malamai suka ce ma'anar ta ya mutu al'aba wa yahya al-aulad yadda rayuwar take yi iyaye tsofaffi su mutu ya'ya kuma rayu kuma in sun manyanta iya su ma sun zama iyaye su mutu ya'ya kuma su rayu suka ce haka al'amari yake ta gudana a duniya bi cikin ka'iyya ba Allah ne ya tsaro ba a a dare da rana ne suka tsaro haka na mutu wa nahya wa ma na illa dahr ba wanda zai ka kula yau ne halaka mu dare sai sai zamu wato suka dinginawa zamani wannan wato suke inkar ya ba suka ce ne ta al'adance haka al'amura yake kullum rana ta fito ta fadi dare yazo rana ta fito ta fadi dare yazo haka wannan yau da gobe suke take mutum ko suke za a yi kowa ne amma ba Allah ne yadda wanda ya wuce ya riga ya wuce kuma haka su ma kowa ma waye haka zo wuce kuma ba za a sake haka amma iblis na illata waɗansu malaman suka ce na mutu wa haya ana kaddara hamzatul istifham ma'anar zance a na mutu wa nahaya kin za mu mutu kuma mu gaba ba zai yi ba wato ba inkarin mutuwar suke ba sun yadda akwai amma rayuwa bayan mutuwar su ke da wannan wato akwai hamzatul istifham amma an shafe ta saboda ita hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba zalika jaza laha ma la yusulu lidayka irin abin da ya halatta gare ta baya halatta da sauran adawatul istifham yana daga cikin abin da ya halatta gare ta shafe ta a kan a sha sha zahiri babu sha sai dai kaddara ana mutu wa nahaya wa zuku na illa dalil wa fi sahihi ya zo cikin as-sahih ka'ida idan malamai suka ce as-sahihu suka yi shiru suna nufin ba sahih al-bukhari to amma na hadisin bukhari da rawaito shi ba imam muslim da ya rawaito bai kamata mutum Muhammad bin Abdul bai ce wa fi sahihi da ya kamata ya ce wa fi sahihi muslim dai idan an ce as-sahihu kai shiru bukhari ke da kawalan wani عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال an karbo daga Abu Huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya ce Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce yuzi nubna adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla an nahar yace dan adam yana cutar da ni inji Allah ta'ala yasubbu dahra yana zagin zamani yana zagin dare ko rana yana jinkina duk abin da yake karo da shi na musiba ga daren da musiba ta same shi ko ranar to wannan ya zama aibata daren kenan ko rana ranar sai Allah ce wa ana jahar ne ma'anar sa kenan zai fasarar sa ni ne ubangijin zamani Allah ba shi ne zamani shi ne ubangijin zamani domin idan an ce zamani shi ne lokaci ko dare ko rana dare ko yana zuwa ya tafi rana kuma tana zuwa wani kuma ta tafi to duk abin da yake zuwa ya tafi ne Allah ba Allah ta tabbatacce ne ko yaushe akwai baya da farko ya da an gane ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim rana ko tana tafiya dare ma na tafiya tutewar abu na nuna cewa bai kasance zama Allah ba da haka wa ana dahar ni ne ubangijin zamani me yasa muke wannan fassaran karka zarge mu ka mun yi tawili akwai tawili karbe ka karbabbe tawili karbabbe shine wanda yake da dalilin da yake nuna tawili wanda ba a karba wanda ba ya da wani sofanan dalili ko daya menene abin da ke nuna Allah shine ubangijin zamani ga fassara nan ta gaba yace ukallibul laila wannan ni ke juya dare da yini da wanda ke dare da yini ba shine ubangijin su ba kaga a sun kuma shine al-lailu wan nahar dan babu wani dahar sai al-lailu wan nahar to sai ta ukallibu al-laila wan nahar shine wani malami ce anan mun kaga akwai mukallib bi kasar la akwai kuma mukallab bi fatih la al-muqallibu wanda yake juyawa al-muqallabu wanda ake juyawa to anan waye mai juyawa waye ake juyawa ubangiji ta Allah ne mai juyawa da haka yake ukallibul laila ka ko asar idan zaka mai da fi ismul fa'il sai ka cire alhamza din ta farkon jumla sai ka mai da ita mimu a maimakon ukallibu sai zo mai yukallif Ismu fa'il ke dare da rana din da suka yake biyawa ya zama mukallaf an gane ku to da mukallif da mukallaf kuma ba za su zama abu daya ba wannan daban wannan daban al mukallabu dai wal mukallabu shay'un akhar fa la yakunu mukallabu mukallaban wa la yakunu mukallabu mukalliban abadan shay'an mukhtalifan هذا خالق وهذا مخلوق ina ba dan kuma bai da wa ana shaharu ni da ubangijin zamani ko kallibul laila wan nahar ina juye dare da in kawo dare wa fi riwayatin a wata riwaya ce la tasubbu dahara fa inna allaha huwa dahr kar ku zagi zamani dare ko rana fa inna allaha huwa dahr sai Allah shine ubangijin zamani wa fi riwayatin fa inni ana dahr duk sai ma'anarsa lalle ni ne ubangijin zamani dan sai yace ursilul laila wan nahara fa in shi'tu kabastuhuma yace ursilul laila wan nahara ni ke aiko dare da yini din fa in shi'tu inda na ga dama kabastuhuma sai in rike qul ara'aytum in ja'ala layla sarmatan ila yawm al man ilahun ghayru Allah yatikum bi-dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum nahar sarmatan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi-laylin taskunun afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum layla wan min da Allah ya rike dare ba wanda da Allah ya rike dare ba wanda sai kauce idan ya rike rana ba wanda sai kauce a ce ce shine in ki su gaba su ma inda na ga dama sai in rike su wannan riwaya da ta farkon da ta biyan da ta ukun wadda bata cikin littafi na kawo ta shine fa inni ana dahru ursilu al-laila wan nahara fa in tikitu qabartu ma tukun imam muslim ya rubuta dukkan su imam muslim ya rubuta wato da yake nan wannan na nufin cewa dukkan abin da ya same ka na alheri a cikin wani zamani cikin zamun nan za ka dingina wannan abu zuwa gaba haka duk wani abu da ya zo maka na musiba a wani zamani cikin zamun nan waye ya kaddaro maka shi dare din bai da yake ya kama cikin ranakun mako asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ba wata rana da a za a ce ta alkhairi ce ko ta sirri ba wata rana cikin kun da take mallakar alkhairi ko take mallakar sirri haka babu wani dare cikin darurruka da yake mallakar sirri ko yake mallakar alkhairi dukkan wani alkhairi a hannun Allah yake sirri kuma shi Allah ne kuma shi ke kaddara subhanahu wa ta'ala kun bayyana da kyau to kenan shine suka ce dingina wata musiba a zamani cikin zamun nan ma'anonin ba sa wuce guda uku ko dai mutum ya zanto yana ba da labarin faruwar musiba ga yinin da musiba ta faru ko daren amma abin da yake ciki da wannan mujarradun ikhbar ba da labari kawai dan a samu daman a tarihan rana kaza ga wannan kaza aka mun gobara amma ba dan yana jingina wannan gobarar cewa yinin ne ko daren mace ko irin wannan babu laifi da mutum ya abin da kake rike a cikin zuciyarka shine mai ba da labari an samu har annaba ma wani yayi wannan ta ba da labari an gane ko kina shine annabi lutu alaihi salam ولما جاء رسولنا لوطا سيء fi وضاق wa ذرعا وقال هذا يوم عصيب wannan yini ne wanda yake mawhadi yana ba ta labarin tarin abin da ya faru a wannan yini amma ba yana jingina abin da yake gani na musibar wato wannan yinin da ya kawo to wannan in labarin kake ji babu da yake ma'ana ta biyu ka dingina wannan abin da ya faru gare ka zuwa ga yinin a zuciyarka kana kudurta cewa yin da ya kawo maka ko daren da ya kawo maka to wannan shirka ne fitar daga musulunci dan ka jingina abu zuwa ga wanda ba shi yi mai iko yi ne Allah kadai sai ka zo ka jingina mai yi to shine ma'anar cutar da Allah din ai dan ka sa masa cuciya cikin abin da shi kadai yake yi ina ba ta mun sunna ma'ana ta uku kuwa daga cikin ma'anar da yake dauka shine ka faɗi labarin fa'a wato ka jingina abin a dare ko ranar da abin ya faru a zuciyarka ka san ubangiji ta'ala ne kadai yake kaddarawa amma sai wanda ya sa ka canfa ita wannan ranar to wannan ya zama shirka shi duk da bai kai wancan ba an gane ko ya zama haramun ne musulmi ya wani da haka dai kowane irin abu babban abin da ake so a yantar da zuciyarka daga kowane irin farfashin shirka dan mai tauhidi ce mai yanci wanda duk ba da tauhidi ba da yanci an gane ko mai tauhidi yana da yanci tunda zuciyarsa ta yanzu ga ubangiji shi kadai mai shirka kuwa ina jin tsoron Allah ina jin tsoron wani ne ina jin tsoron laraban karshen wata ina jin tsoron larab gana ina jin tsoron waye ina jin tsoron tsumma ina jin abubuwan da yake jin tsoro sun su da yawa kaga baya da yanci <laughs> ina jin tsoron malamin duba ina jin tsoron boka ina jin tsoron abubuwan su da yawa to amma mai tauhidi kuwa ya san ba dukkan waɗannan ba ta mutu ba su ubangiji ne kada ya gaban sa su zai ga ya samu yanci cikakken yanci kuma in ya tashi bukata ya san wuri ɗaya ne da abu ya sami kuma ya san can ta zai sake tunawa lamar da aminan lahi illa ilai to amma kana jin tsoron malamin duba kana jin tsoron cinye kana jin tsoron wani kana jin tsoron boka kana jin tsoron waye idan abu ya faru sai ka waye ma ya aiko maka saboda waɗanda suke jin tsoron sun yawa kuma kowanne ka ɗauka zai iya cutar da kai to wa za ka kira dan a yayi maka tunda suna da yawa kuma ka san waye ya aiko maka ba kuma yayi jiga ka kowa na da kuma aikowa shi yasa ubangiji ta da ga misalin mutumin da ya zama bawa ga Allah kadai da mutumin da ya zanto yana shirka misalin su kawo misalin bayi guda biyu wannan bawa mallakar mutum ɗaya ne wannan bawa mallakar adadin mutane biyar ne ko abin da ya fata bawa mallakar mutum daya idan aka yi ruwan shuka ai uban gidansa ɗaya ne zai ba shi irin shukar dubi ya je ka gona ta ta yamma gari ka je mun shuka kaga cikin ruwan sanyi zai je ya aiki ya dawo bawa mallakar mutum biyar an yi ruwan shuka kowanne yana so ai mutum shuka sa wanda ya ba ka iri je ka shuka mun wake wanda ya ce je ka shuka mun gyada wanda yake ce maiwa wanda yake ce gero wanda yake ce dawa wanda yake ce masara kowa yana son kai masa a wannan yinin ka je ka dawo nawa za ka iya yi ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل hal ne masala afala tazakkarun Allah ya buga misalin bawan da yake akwai mutane masu jayayya a kanta shuraka ku mutaki suna abokanan tarayya da suka mallake shi mutaki suna suna jayayya da suna kowa na san bawan shi ne wa girma wa rajulan salaman lira zurga wani bawa ɗayan tacce ga mutum ɗaya shi ne wa gidansa hal yastawiyani masala za su yi daidai waye ke cikin wahala da kaskanci mallakar mutum ne ko mallakar mutane da yawa mallakar mutane da yawa to ubangiji ya buga misalin wannan dan ka gane kimar tauhidi da kuma munin da ke cikin sa yayin da kake tsoron da wani da wani da wani da wani da wani duk ka hada kana tsoron kuma kana tsoron Allah to ya zaka samu Allah ce kai kaza shi kuma can gurin wani ya ce shi ma kaza to sai ka da zaka yi nawa zaka yi nawa ne zaka yi ko ne kana girma kana girma Allah kana girma wancan mai tauhidi Allah ce yi kaza dama duk wani wanda ya kawo jikar na Allah shi ma ya san nan ba zai ba na Allah din za a yi kadai dan Allah wa mu samu mutum mai tauhidi saboda haka babban manufar tauhidi shine yantar da zukatan mutane daga kangin bauta ta shirka da suke samun kansu fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko annayu an sabbin jahari hana zagin zamani shari'a ta hana ka zagi zamani ta hana ka jingina wa dare ko rana wata musibar ta same ka a kaga wani bangare ne na gargajiya ko magudanci jar jingina wata musiba zuwa ga wata rana ko wani dare ka ce wato larabgana laraban karshen mata ko menene ko mai ko mai ko wata rana cikin shekara tana da kaza tana da kaza duk wannan bai dace a asaniya na biyu su adan lillahi sanya wannan sanya wannan abu suna cewa cutarwa ne ga Allah abin da yake nufi cutarwa ga Allah Allah baya son wannan amma ba dan ubangiji ala wannan aziya din kuma ya hasul min fadara dan Allah ta innahum lan yadurru Allah shay'a ya tabbatar ba za su ce cutar da shi ba amma abu ne da ba ya baya kuske الثالثة مسألة أخرى bi في قوله فإن الله هو الدهر wato mutum ya lura cikin fa'in Allah wa ta harkar ce Allah shine zamani sai dai sai Allah ne ubangijin zamani mai samar da zamani ta hudu annahu أنه قد safan wa law lam يفكره qalbi mutum zai iya yi wa ya zagi ko da bai nufin zagi ba a cikin zuciyarsa tunda mutumin da ya jingina musiba zuwa ga daren nan ko rana ai ba yana nufin zagin daren ko rana ba wani lokaci amma tare da kuma a hukuncin za a ci hukunci na wanda ya zagi to a takaice wannan shine abin da ya sauka abin da muka faɗa da Allah ya ba mu wanda muka fito ya kuma Allah ya yarda ina cewa ina matsayin wanda duk lokacin da zai rantsuwa sai ya ce yasin wato ya rantsa da yasin kenan idan mutum ya rantsa da alkur'ani gabaɗinsa ko wani bangare na rantsuwa ta halatta domin rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ne da zancen Allah zancen Allah ko sufa ne cikin sufofinsa mutum na iya rantsuwa da wani suna cikin sunayen Allah ko wata sufa cikin sufofinsa wannan babu ne amma su mutanen mu a kasar hausa ita ya sun ana ba ta wani tasiri na tsoriya akan sauran surorin alkur'ani kuma galibi abin da ake nufi da ita wato kamar ita wata sura ce ta sharri to wannan shine mummunan koyarwa da tarbiyya wanda bai halatta mutum ya kudurke haka ba ita yin tsumbu suke amfani da suke littattafai da ita na tsumbu daban-daban amma idan mutum yana nufin rantsuwa ne da alkur'ani ya rantsa da al'kur'ani gaba ɗaya ko wani bangare na surutu ya sun ko wata sura daban wanda ba ya sun ba ya rantsa da Allah kenan kuma rantsuwa su ta daidai a shari'a ya rage ne idan zai rantsa din ya tabbatar kan gaskiya ne kamar yadda hadisi ko yadda kare rantsa kan kariya wannan kuma ce me ya asalin inda aka samu rantsuwa da alkur'ani kafin a yarda mutum a bashi wani mukami wannan ba daga wajen al'ummar musulmi bane ba al'ummar musulmi da an amince da kai kawai za a baka amana ta jama'a ka dace amma ba a cewa kuma jaran rantsar da kai cewa za ka yi gaskiya ko za ka yi adalci dama ai an gamsu kai mai gaskiya ne kafin a baka an gamsu kai mai amana ne kafin a baka ka'idan musulunci kawai abin da ya kamata a yi ma a lokacin na a karantar da kawai don sayoyin na alkur'ani da za su karantar da kai muhimmancin amana muhimmancin gaskiya muhimmancin adalci amma a zo a rantsar da mutum cewa dan zan ba shi wani mukami wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa fadin mutane wannan lokaci ana fama da talauci ko gari ya yi zafi a yau kai yau garin ya yi zafi yana cikin wannan ko baya ciki ya danganci daga mun kasa abin gida uku ko abin da kake nufin labari ne idan kana nufin gari ya yi zafi amma kana nufin wannan zafin daga ubangiji ne kawai dai kana ba da labarin tarihin faruwar abin ne yau mujarrad al-isbar kuma muka ce wannan babu laifi kamar yadda annabi lutu yake haza yawmun asif an gane ku amma idan kana nufin yau din ita ce take da tasiri wajen talaucin da ka samu kanka ko rashin ciniki a kasuwa yau din ki ta kawo wannan to wannan ya zama babban shirka za ta fitar da mutum daga musulunci idan ko mutum a zuci yana nufin Allah ne ke kaddarwa amma yana aibatawa yau dan yau ta zama zarfin zaman na faruwar abu to duk da haka wato ya aikata haɓar kenan amma bai kai da ba yace nikan ji wadannan suna cewa a ba mu dan Allah dan manzon Allah wannan ma kuskure za ka ce a ba dan Allah ne kadai duk abin da za a bayar ko abin da za a aiwatar ana yin shi ne dan wa da Allah ne in za ka yi sadaka za ka yi dan Allah kadai ba dan manzon Allah ba dan Allah kadai kamar yadda in za ka yi sallah in za ka yi zakka in za ka kowane irin saboda Allah ce ala lillahi dinul khali ga Allah ne ke bantaccen addini Allah shi kadai bai ce lillahi wa rasulihi sannan Allah ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinna din illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinna bai ce ba kuma wa rasulahu kaga Allah ka dake kiban da addini duk abin da zaka yi na ibada zaka yi ne don Allah shi kadai ba a yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da zaka yi bauta ga Allah shi kadai manzon Allah kuwa ka yi abin irin yadda ya koyar ba yadda za a yi ibada ka dokar karɓaɓɓiya a wurin Allah sai ka yi ta dan Allah sannan ka yi yadda manzon Allah ya koyar da zaran ibadar ka ta kawo mata yadda manzon Allah ya babu yadda za a yi ibadar ka amma cewa a yi dan Allah a yi dan manzan Allah a ba mu sadaka saboda Allah da annabi wannan duk bidowoyi ne wanda yake cewa an ce bid'a ta fi kaba'ira kamar su shan giya da shi to amma na ji waɗansu malamai sun ce ita giya ita ce ummul kaba'ir ka ai me cikar da abin nan menene al-kaba'ir a fahimtar sa alkhaba'is khabais jami'i na khabith ma'ana cikin dangin ababai na sha ko na cito masu muni iya ita ce gaban su ina abin da ake nufi amma ba an ce maka wannan na nufin kuma tafi komai girman laifi ba in haka ne sai ka ce har shirka mata fi idan ta zama ummul khaba'is har babban shirka mata fi wanda ba za ka faɗa haka ba domin umar khaba'is sun ka dauke shi ita ce uwar dukkan laifi kaga har shirka ma kenan wanda la yaqulu bi zalika qa'id ba wani malami da ya faɗa haka a duniya za a karamar shirka ita zabitin karamar shirka shine suke cewa dukkan abin da zai iya zama mabudi na babban shirka to karamar shirka to ka'idan karamar shirka kuma ta fi girman laifi sama da mai sama da kaba'ira wannan idan muku manta ba a darasin da ya wuce bayan mun riga mun karanta abin da yake nuna haka haka ne ku ina jin a cikin asar don abdullahi dan abbas wannan kuma yake cewa akwai maganganu da zaka ji suna gudana a bakin mutane ta ya Allah kiwo ya fi Allah Allah na nan na biyu dan Allah dan annabi magana dan Allah dan annabi ta riga ta gabata na uku da ba dan kiyayewar Allah ba da kuma ka da kaza ya sami to maganar dai taya Allah kiyo ya fi Allah na nan me ake nufi da wannan kalmar yayin da wani ne kwararren hausa ne sai wanda zai nufa ne ba ta suke nufi da wannan kalmar eh rigakafi abin da nake tsammani a wasana nufin da wannan kalmar shine al'akhadhu bil asbab ruko da sababi riko da sababi ko wannan mun yi magana a kai misali kamar misali gidanka da in ka ciki da dukiyarka sanya kyaure sannan kuma ka dogara ga Allah haka ne ko ka sanya kyaure a matsayin sa na me na sababi ka dogara ga Allah a matsayin sa na me al-musabbib saboda Allah ya karanta maka sake wuri to yin haka din ya suka ce a gidan a a bude Allah ya kiyaye <laughs> ina jin shi ne da Hausa suke ji sai dai lafazin sai ya zanto ya kunshi ma'ana mara kyau domin taya Allah domin duk lokacin da aka ce a tayawa na kaza sai da inda an kyale shi ba zai iya yi ba ko alal akalli in ma zai iya yi kila ya ɗauki lokaci kafin ya gama saɓanin idan an tashi kila ya gama da wuri wannan kaga wannan aibi ne ga ubangiji ka dingina masa saboda haka bisa ga wannan ma'ana da yake dauka mara kyau wanda duk da na san cewa da wuya mutum bahaushe yayin da yake magana ya tunano wannan ma'ana a zuci ya ce ita yake nufi bari ya tsaya Allah da ma'anar ya kasa shi kadai ko da ma'anar dan ya gama da wuri da wuya a samu musulmi yayi wannan tunanin ko amma duk da haka da lafazin na kunshi da me wannan ma'anar mafi kyau ne san ta saboda na kunshi da wannan ma'anar saboda me sahabbai idan annabi ya tsora musu wani abu na alkur'ani suna nufin ya dakata haka da sun ce masa ra'ina ba na san jinkirta mana har mu je mu kiyaye mu haddace wannan sannan daga baya ka sake dora mana wani duk lokacin da ya biya musu wadansu ayoyi gurgurda yadda suke jin ya isa sun ce ra'ina ra'ina sai manzo Allah ya fahimci kalmar ra'ina a nan gurin wato ma'anarsa kujira sai manzo Allah ya tsaya daga daidai lokacin to ita wannan kalmar ta ra'ina tana daukar ma'ana guda biyu tana daukar ma'anar ra'ina da ma'ana intazirna dan yi mana jinkiri sannan tana daukar ma'ana ra'ina wato wawan cikin mu dolan cikin mu to sun sahabbai suna faɗin da ma'anan farko intazirna dan jira mu sai yahudawa kuma suke furta daga annabi da nufin zaki sai ra'ina to suna nufin mai zaki su zuwa ga annabi sai Allah ya hana habbai faɗin ta duk da cewa su habbai ba ta kudurta me wannan ma'anar ta zagi amma sai ce ya yi zina amanu la kulu ra'ina wa kulun zurna wasma'u wa lil kafirin azabun alim ce ku dana cewa ra'ina ku ce unzurna da ra'ina tana dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to ku je fadda ita za a kaucewa dukkan wata san alfahar mu jamala ya kamata ka nisance su ka ɗauke kaunan wahidan ma'ana ɗaya unzurna kowa ya san jira ma ake nufi ba zagi a cikin to ya kamata dukkan lafazin da za ka yi amfani da shi dangane da abin da ya shafi ubangiji ya zanto akwai lafazin da yake dauke da ma'ana daya da ke kunshe da ma'ana cikakkiya mai daɗi mai cikakken ladabi sama da ka kai amfani da lafazin da ya iya bayar da mummunan ma'ana ko da baka fata a zuci ba to wani idan ya so ya aikata maka sai ce kai da kace Allah kaza musamman ka samu wani abokin adawa musulunci ka ma Allah ma da kuke taya to kaga sai zama abin da sauran ya ta shi na kana abin ko kuma mai kida da gangan da haka da abin da nake fata a samu wani lafazi da za a canza daga wannan duk wanda yake son tauhidin sai dole ya kamata ya wannan amma maganar cewa ba dan Allah ya ba dan kiyayewar Allah ba da kuma shawarar da ka bayar da ka bayar da kaza ya same ni to ina ganin a cikin wannan duk wanda ka ji ya faɗi wannan jumlar a haka ba wai tsabagen ba hauki bane wanda bai da karatu akwai ma kanshi kanshi yana da karatu ko ya taɓa zuwa makaranta ai wanda bai taɓa zuwa makaranta ba bai da har ma ya hararo wannan ma'anar ai abin da kawai zai ce ba dan kai ba da Allah ba dan Allah da kai ba sai zai faɗa kawai mai amma da ce ba dan kiyayewar Allah ba a matsayin Allah na me al-muqaddir da kuma shawarar da ka bayar a matsayin ka na me sabab wannan babu laifi ina abin da muka jaddada sun darasin da ya wuce illa iyaka wanda ya karanci larabci zai ce to ai da din nan dai take da wa wanda aka hana hada Allah da manzo ciki masha Allah wa Muhammad ko masha Allah wa ita ita ma da ita ce wa da sai aka ce ka ce masha Allah summa Muhammad ko kuma masha Allah summa fulan ko masha Allah wa da ko da wai kenan to ita summa din nan a Hausa mai ne abin da zai tabbatar da ita galibi sai a ce sannan to amma kuma sannan dai idan muka ce ba dan kiyayewar Allah ba da kuma kaza duk ba hausa zai fahimci dadin nan ba ita bace ba wa lalle za su zana da ma'anarsa na mai zumba ma'ana dai ba ka iya samun waɗansu daidaikun kalmomi na larabci ka fassara su da hausa kai tsaye amma idan ka kalli jumlar mai wannan jumla take nufi a larabci sai ka nemo jumla cikakkiya da za ta fassara maka ita da hausa ka ba ta ma'anarta in ta yi daidai da shi ba sai daidai da shi kenan hukunci yan ba alal ma'ana la mujarrad al alfas wannan kuma yake cewa ya matsayin birthday tunawa da ranar haihuwa ko bikin tunawa da ranar haihuwa wannan kiristanci ne ai ba musulunci bane ba amma abin mamaki musulmai da suka tasirantu da tuzu rayuwar boko duk suna yin wani tun yara suna yin kanana za a rinke musu happy birthday a zuwa kunna musu kendir suka ce abinda yan turci suke wai ka kafirge kai boko yasa dole idan mutum bokon sa bai saka daki da addini ba kai ko me kake a rayuwa baka saka daki da addini ba za ka yi kuskure da yawa domin yadda dan boko shi dai dan boko zai dauko al'ada ne ta waje sai zo cuɗanya amma nan sa wayewa shi kuma wanda yake bai bokon ba a gida shi kuma zai dauki al'adar gida duka dai kowace al'adar duk kowace in ba ta da alaka da addini shine mutum ya jefar da ita alkhairin sa a takaice dai wannan bikin tunawa da ranar haihuwa ba ka'ida ce ta musulunci ba ka'ida ce ta kiristanci na hmm. eh. Eh. ai labari ne ke faruwa dangane da waki mai faruwa duk abin da yake hissi mutum zai ba da labari akan abin da idan sai ya gani ya riska ta hanyar kafofin da suke kai masa sako yanzu misali tsakanin damana da lokacin rani wanne aka fi samun sanyi wanne aka fi samun zafi kaga baka cewa ranin shi ne ya kawo mai amma dai wani abu ne wanda a lokacin rani ana zafi Allah ne kuma ya tsara rayuwar haka a lokacin damuna ana samun sayida ta sanyi sanyi saboda kadawar iska da saukar ruwan sama da meye Allah ne kawo da haka to kamar haka ne misali a yan kasuwa sun riga sun saba masu sayar da waɗansu nau'ika na haja cewa a lokacin kaka an fi sama da lokacin damuna wannan ba da labarin ne ce kaka a kusurki damuna ba ciki ai ba wai yana nufin damunar ce ta kawo rikici cikin kaka ta kawo ciki ba saboda da waɗanda suke zuwa sayayya sun shiga tudu ɗansu ayyukan kila akwai manoma cikin sa akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan shine kawai wannan ba laifi bane da mutum ya furta ku gane wato niyyar ka ta zuci yana daga cikin babban abin da ya kamata ka kula da shi kafin ka kalli lafazin da ake amfani da shi na eh hmm. to sai dai a ce waye yake to ga kiristanci dama wai waɗansu su ne kirista suke ta wai musulmi suna muna na ladabi ga Allah suna jingina ma Allah don abin da ya faru mara kyau wanda wannan bai dace ba wasu da jingina Allah mai kyau mara kyau kuma idan ya faru a ce dan to kaga gararin kiristanci abin da ya sa ma ya zama kafirci tsantsa ya sauka daga tulbar da annabi isa ya tsora su a kai wato shi ne ya fara rusa kiristanci ɗaya daga cikin sirrin Romawa da kiristanci ya zo masa sai ya haɗa shi da magudancinsa da yake da kafin ba zama kirista to shine ibn khaldun ne yake cewa yace rumawa ba wai sun da kirista ba sai ba a'a kiristanci ne ya rumance. kun fahimci yaran sosai da kyau ma'ana yace ar-rum laysa hiya allati tanassarat bal an-nasraniyya hiya allati tarawwamat e wato ba wai kirsan wato rumawa ba wai suna suka shiga kirsanci ba a'a kirsanci ne aka rumantar da shi aka kuɗa shi da me kalta da al'adu da maguzanci na rumanci sannan rumawa a karɓa to kaga gaba ɗaya sai aka rusa tauhidin da ke a kawo wannan wannan furfushin tauhidin dama akwai shi a wurin waɗansu romawa amma dama farisa suna da na cewa duk wani abu da aka gani wato suna itikadin samuwar alloli guda biyu Allah alkhairi da Allah shari Allah alkhairi shine ake ce masa ilahun nur Allah shari kuma shine ilahun zulma to wannan a aqida ce mai zaman kanta amma guzawan farisa amma akwai wani sasanni na duniya suke hada rumawa da suke da irin wannan al'ada to shi sa kirista suka dauki wannan mutane ba rumanci ne ba shine furar annabi isa ba amma su garin su shine tarihin addinin su ba su sani saboda su jahilai ne kirista duk inda suke jahilci ya musu yawa shi yasa babban abin da kirista ake so a gamsar da shi akwai a masa adawa da musulmai kuma a nuna masa wajen suka kabilu da ke kusa da shi a shagaltar da shi da cewa ya tsare su sun tauye masa su sun hana shi sakar sannan kuma akwai koya masa waƙoƙi shi na kawai waƙa kawai shi sa namiji ya waƙa mace ya waƙa tsoho ya tara da tashi wai idan Allah addini da waƙa da suna da hankali Ita don inda ka gana waka wato ita waka ce illarta musamman kuma ta hadu da abin kiɗa inda a ce ba ta da aibin komai ma sai kamance ce da ya da mata to ta zama sirri ga namiji dan ka'idar musulunci waka da kiɗa gaba ɗaya haramun ne a wurin kowa sai ga mata kaɗai su ma kuma a ranaku biyu kaɗai ranar idi da ranar biki ranar idi dan mata sun haɗu su kaɗai a cikin gida a wurin da babu kowa sai su ba wani namiji dan ɗaukar bidiyo da wayo yana kallon matan mutane babu su kaɗai <laughs> suka kada wani abu suka yi waka da ladabi da ba shirka a ciki babu guluwi a ciki shari'a ta tabbatar da wannan hadisi cikin bukari ya tabbatar da wannan ko suka yi wannan ranar biki shari'a ta tabbatar da wannan amma su ka kudu da maza su su maza sun aikata haram don namiji ba shi ya kiɗa da waka saboda kiɗa da waka a kowane bangare na nuna sanyin halitta wanda mutum yake da wannan sanyin halittan kai na miji so ake ka ci gaba da zama a matsayin ka na ko menene auren ka gaske ya fi yawa sama da wargi ita ko mace akwai wargi da yawa ba gaske ne fi yawa a rinjayen ta ba A aw man yunata ofil hilati wa huwa fil hisabi haka Allah ya sufanta ado da kuma ba za ka ci sosai to ke sa kai namiji aibu ne kai kamance shi ne da ita ina ke cewa wala ajaban annan tsarar jalad walakin ta'anisar rijali ku. ke ba mamaki idan mace ta yin kurin ta zama namiji dan na kasanta ne yasa take son bari ta zama namiji dan ta samu kamala amma kai namiji ka yi kokarin ka zama mace kai bai wa babu ba mu mamaki dan kai ci ba kai kun fahimta da kyau to dan saboda haka kaga a addinin muke su kuma na makin san ci saboda akwai ranar abu ba abin da za ku yadda mutane sai su kace galar da su da waka saboda ba abin da zai kara zuci to wannan waka din da take kewa kar a ce an zo su ba ce kuma ba to kai ko musulmi sai a zo a yi ta karanta qur'ani a sauke daga bakara zuwa nasi a sake komawa lokacin da aka sake komowa daga fatiha sai kaji kamar a aka fara saboda mujizan qur'ani da annahu kalamullah to wannan shine zai cike maka ranar lokacin ka shine zai gabatar da zai gamsar da dukkan bukatun zuciyarka to su ba su da abin da zai gamsar da bukatun zuciya ta hada da kida ta hada da kaza ta hada da kaza ba ko wani bangare da kirista da wadansu maguzawa suka shiga kirista wani rabin su kuma suka shiga musulunci to wanda suka shiga musulunci ake ne masa yan uwa musulmi suka gina musulunci da wanda suka shiga kirista kuma aka gina musulunci to abin mamaki shine su waɗanda suka shiga kristan sai sai ga waɗannan musulmin ba a kowane mako a kullum za su zo masallaci sau biyar ko da ake ba a darasi za a yi salloli suna cikin jirgi ko zai a yi tara kare ta su kuma sai sai ga cewa su su yana kulle sai lahadi za a buɗe a yi waka daga nan an gama sai wata lahadin da sake yin waka ke kai wannan ba gaskiya ina amfanin alaka da ubangiji a mako su daya ina amfanin wannan da yan cocin suka waɗannan za su musulunta in aka kyale su za su musulunta sai suka zo suka daddabe ya za a yi ya za a yi sai aka zo aka bude ajin yaki da jahilci cikin cocin dole ana koyar da a b c d e f d duk da a shigaltar da su tun dai ba za a yi sallah ba irin ta musulmai ba wani abu cikin addini kuma irin na musulunci da zai gamsar da ranar lokacin ka aka dawo koyar da keken ɗinki ga mata aka dawo koyar da saka kuma a yi waka inda aka kare kasarta ma'ana addinin baya da mukawwimat na albaka baya da ababen da za su lamunce masa wasuwa a bankasa sai an yi dabaru da karfi da menene amma musulunci shike da sabon ba asbabul baka musulunci ne kawai ke da wannan tambaya ta karshe wannan yake cewa wai a menene hukuncin rubuta Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu a cikin masallaci shi ma bid'a ne ko ayar Qur'ani ka rubuta cikin masallaci bid'a kai waɗansu rubuta kursi waɗansu rubuta wa annal masajid lillahi fala tadu ma Allah ya da waɗansu rubuta inna ma ya'muru masajid lillahi man amana billahi wal yawmil akhir waɗansu ayatul kursi waɗansu menene ko duk abin da ka rubuta cikin masallaci aya ce hadisi ne wani larabcin ka ne Allahu Muhammad ka rubuta da bid'a kai kai abin da shari'a ba ta abin da za ku ce mun to masallacin Makka da Madina fa da aka yi dan za ka je ka ga kuma duk sun ji, duk bid'a kai malamai sun zaburar da su akan wannan wanda za su iya faɗa sun ba sun zaburar da su kan wannan cewa bai kamata a wannan kuma gwamnati ce ta tsara wani shi ba lalle bane ba zan to masu ilimi ne to idan aka yi wannan ya halatta kai sallah masallacin gobe ba ya halatta ba sai <laughs> sallar ka sallar ka tayi sallar ka tayi amma ginin masallacin bisa ga wannan tsarin ko rubutun ko zanen shine abin da Allah bai ce maza Allah bai ce ba amma bai da tasiri wajen yiwuwa ko rashin yiwuwar sallar ka an gane ku dan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma sha yana zuwa Ka'aba yana sallah yana zuwa Ka'aba yana tawafi tare cewa a daidai lokacin akwai abin da yafi komai muni a duniya goma ta ɗari uku da cikin adadin goma kan da ke cikin Ka'aba adadin kwanakin shekara ɗari uku da cikin amma wannan bai hana annabi ya sallah cikin jikin dakin Ka'aba ko kuma ya tawafi duk da lokacin da abin ba da iko turewa amma ya ya sallar da haka bayan ya zo an yi fata maka ya sami iko turewa kaga sai kawar da su to kai ma in ka zo masallaci kana da ikon ka ci a shafi sai ka ci a shafi ba ka da iko ka ci sallar kake cikin ka ba sai ka yi fitina in kana da karfin halin da za ka yi wa'azi ka kawo dalilan shari'a cikin ruwan sanyi a fahimta ko kar a fahimta ka dai riga ka sauke su sai ka tashi gawa mutane inna alhamdulillah bayan an gama sallah in sun ji kenan in ba su ji ba kenan an fahimta ku amma dai ba abu ne da za ka yi ta rigima da musulmai ba a kan cewa lalle sai an bi dukkan masallatai an shafe ayoyin da ke ciki amma dai idan ka faɗa nan gaba wani zai fanta masallaci kaga ba zai rubuta ba tunda ya ji ka faɗa Allah ya kalla idan ka faɗa mutum ɗari ɗaya to haka ake bukatar da'awa a fahimci dai abin da kake gina kan dalili ba san zuciya ba Allah ya mana gaban kasar sallallahu alaihi wasallam tabi'ance a tabi'ance ba ka so to dan menene za ka so har kawai a yi saitin kwanan ku daga turai a zuwa ce wai dole wai mata su maza wai tafi daya ai zance shirme ne ba kai namiji kamile ne akan mace ita kuma mutum haƙi zance ta tsara kai shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta sai ku kamuli ne ko ba kayan kulliya yanzu kamalar mace ta zama a tamfa mai kyau ta samu hoda ta samu jagira ta samu jambaki ta samu dan kunne ta samu zobanya ta samu awarwaro ta samu menene ta karkata dan kwali ta samu takalmi kwas kwas tana kara tsorawa kanta kaya kuma tana ƙara samun kamala da ta cire kuma tana samun tawaya kai ko namiji idan ka taho yadda take daga kai sai wando sai singileti kamar dan samu samudawa wannan shi da adanka kana tafiya ba idan da namiji ya sa jirgin sai ya yi sai ya muni da ya sa hoda sai ya yi sai ya muni ita ko da ta sa sai ta kara mai aha ashe ita kamila su bi gari ta wa ta kamila bi nafsika ita kamala sai ta samu dan sahaba bai yi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne cikon shine wani ke cewa wa mal halyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin idza al husn qassara wa amma idza kana al jamalu muwaffaran fa husnuka lam ya'tad illa an yusawwa dake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wata take da tawaya sai awarwaro ya cike kibin da ake bi. sai jagira da koda da gazal da zobanya da sarka su take kifin da aka samu saboda tawaya wa amma idan kana jamalu muwaffara amma idan kyau ya kai kyau kamala ta kai kamala fa lam yahta ila an yuzawwara baya bukatar kuma ta danyi wani cikin ka kai kamili ne min kulli wajhin in an fada ta kadan ita ko ta da nake sarki waye kamata zama shugaban wani duniya a biniya asasiya fadalatul jism gaban jikinka da sasannin jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya mummurɗe jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa a cikin da ado ya samu ki yanzu idan mace ta mummurɗe ba ka ga dan mace kamar dan tsangurgu dan Allah wannan kuma ya zai sha'awar to an ce wace kun yi kai da daidai da yau da kai da ita da ta yi wannan kuma ta yi muni kuma da wani ya gasa yanzu kai namiji kai karfi shi ne a donka ita kuma ce sai zama to ragoci shi ne a dotinka kai namiji kai babban murya shi ne a donka ita kuma idan sai kaso murya ba yalla da ce to ta ko ina ubangiji ya bambanta haka kawai sai waɗansu su zo ranar tsakar sai sai sun daidaita ki da namiji a can mutunci ki masu kai idan aka ce sai an daidaita ku ke da namiji cin mutuncin ku akai cin mutunci ki akai kuma su turawa wayo suke yi ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ka abinci su uku ayi ne sabulun wanke sabulun wanka sauran matsalolin rayuwa ba su sai wannan sai suka ce aiki fito ki nemi yanci ma'ana fito ki na wa kai ki tefa ne da kai shi ne dabara duk sun kasa kashe kudin saboda shi mutum ya komai ke da diga yake ki fito ki nemo wa kanki sabulun wanki da kake ki fito ki nemo wa kanki qur'ani ko ya ce azkinu kunna min haisu sakantum min wujdikum ku zaunar da su a inda kuke mana kai namiji kai za ka dauki ɗawainiyar ajiye mata ɗakin fara ba ita wace ba liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah kai ne mutum kai zaka ciyar da ita kai zaka kawo sabulun wanke da wanka ba ita ce za ta yi kwaraniyar neman wannan ba sai bature ce a ah, duk kubar wannan gata na ciki duk ku nema daga ashe ba gata ma ya nuna maka ba zalantar mace kawai wulakan ta yi. mu ya kamata matan musu su sani cewa ubangiji ala ya tsora mazaje a kan kuma wannan tsorawar da aka akwai maslaha a ciki akwai shugabanci a ciki don komai sai da shugabanci sannan sai tsari duk wanda ya ce a da ai kowa a kyalin ke cikin kansa farko ce tsakanin da ɗan kake mafi kwasuwa mai da wani karka bashi duka kare baka kowa cikin kansa idan aka haka an yi adalci kaga mutum zai ce ba zai yadda ba to me zai yadda dan me kuma zai zo ya saka wato ainihin mata kan wani ta ya kamata iyayen mata su sani su